Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani barin wuta da dakarun Isra'ila suka yi ya kashe wani Bafalasɗini a ranar Asabar a yankin yammacin kogin Jordan. Sannan daga baya wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari zirin Gaza a cewar wasu majiyoyin Falasɗinawa. Wannan shine rikici na baya-bayan nan da ya auku tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da Hamas a watan Mayu. Sojojin Isra'ila sun ce jiragen yakin sun kai hari wani wurin kera makamai da kuma harba roka mallakar kungiyar Hamas a Gaza. A cewar su majiyoyin tsaro da waɗanda suka shaida lamarin, wuraren da aka kai harin yana yammacin birnin Gaza da ke arewacin zirin yankin ba tare da samun wani rahoto nan take na asarar rai ba. Wata sanarwa daga sojojin Isra'ila ta ce, an kai har-haren ne a matsayin wani martani kan har da ake harbawa zuwa yankin isra'ila ta hanyar amfani da balan-balan din da aka harba daga gaza ta haddasa gobara a yankin eshkol na kudancin isra'ila a ranakun alhamis da juma'a da kuma asabar a cewar ma'aikatar kashe gobara wasu mutum shida da suka hada da limaman kirista amurkawa biyu sun mutu lokacin da wani jirgin sama mai zaman kansa ya yi hadari a kudu maso yammacin port au prince babban birnin kasar haiti ji hukumomin yankin jiya asabar ofishin jiragen sama na ƙasa ncao ya ce jirgin ya tashi daga filin jirgin saman garin da misalin karfe shida da minti hamsin na yamma a ranar juma'a kuma ya kamata ya isa garin jackmel na gabar kudancin haiti kusan awa ɗaya daga baya wani rahoton hadarin na ncao ya ce jirgin ya yi hadari ne dauke da mutum shida a ciki shugaban hukumar kare fararen huda na sashen quest na haiti gutenberg destin ya tabbatar wa da kamfanin dillancin labarai na aap cewa dukkan mutane shidan da ke cikin jirgin sun halaka sai dai har yanzu ba a bayyana musabbabin hadarin ba zanga-zangar adawa da shugaba jair bolsonaro ta yaɗu zuwa sassan kasar brazil kwana ɗaya bayan wani alkalin kotun koli ya ba da izinin gudanar da binciken aikata laifuka game da irin matakan da ya ɗauka kan zargin yiwa cin hanci da rashawa da ya shafi wata hada-hada allurar rigakafi. Dubban ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a sama da birane arba'in inda suke neman a tsige Bolsonaro ko inganta hanyar samun yin allurar rigakafin COVID-19. Kotun kolin Brazil ta ba da izinin gudanar da binciken aikata laifuka game da irin matakan da ya ɗauka kan zargin yiwa cin hanci da rashawa da ya shafi yarjejeniyar allurar rigakafi. Masu gabatar da kara za su binciki ko Bolsonaro ya aikata laifi a ƙoƙarin ɓoye gaskiya na kin amsa tambaya kai tsaye wanda ya kawo jinkiri ko kaucewa aiki da ake bukata a matsayin wani bangare na aikin jama'a saboda wasu dalilai na ƙashin kai sai dai Bolsonaro ya musanta aikata ba daidai ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar ɗan ruwan magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu, Jacob Zuma sun yi tattaki tare da shi a mahaifarsa ta Inkandla da nuna adawa da hukuncin da kotu ta yanke masa na zaman gidan yari na watanni sha biyar saboda rashin bayyana a binciken cin hanci da rashawa. A ranar Talata da ta gabata ne kotun tsarin mulki ta yanke wa Zuma watanni sha biyar a gidan yari saboda kin bayyana a watan Fabrairu daga binciken da mataimakin alkalin alkalai na kasar Raymond Zondo ya jagoranta. Za su iya yanke wa Zuma watanni sha biyar ko watanni ɗari ba zai yi ko da kwana ɗaya a ciki ko ma minti ɗaya ɗansa edward zuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters a wajen taron dole ne su kashe ni kafin su saka hannu a kansa hukuncin ɗaurin gidan yarin da aka yanke masa wata alama ce da ke nuna yadda kimar zuma ta faɗi duk da irin girmamawa da ya samu saboda gwagwarmayar kwato 'yanci daga fararen fata masu mulkin wariya. Zuma ya fara fuskantar matsaloli ne tun bayan da ya hau kan karagar mulki inda aka yi ta zarginsa da laifukan da suka shafi rashawa a tsakanin 2009 zuwa 2018. A ranar Asabar mahaukaciyar guguwar Elsa ta danna zuwa Haiti da jamhuriyar Dominican, lamarin da ya haifar da fargabar samun ambaliya da kuma zaizayar ƙasa a ƙasashen kafin ta kaɗa zuwa cikin Cuba da jihar Florida ta Amurka. Hukumomin Haiti sun yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani suka yi wa jama'a matsaya game da mahaukaciyar guguwar. suna kira ga waɗanda ke kusa da ruwa da kuma yankuna masu tsaunuka da su tashi. Hukumar kula da manyan guguwa ta Miami ta kiyasta haɗarin da matsayi na ɗaya wanda ke kilomita 635 a kudu maso gabashin Isla Bita a jamhuriyar Dominican. Kana tana kaɗawa zuwa arewa maso gabashi da gudu mai cin kilomita 48 cikin sa'a guda da kuma tsananin iska mai kaɗawar kilomita 140 cikin sa'a guda. ana sa ran elsa za ta rage karfi bayan sauka a cuba sannan hasashen da cibiyar da ke sa ido kan guguwar ta na dogon zango ya nuna cewa za ta sauka a yankin florida da safiyar ranar talata kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. VOA. A yau za mu kawo muku wata zama ta musamman da mata suka yi da mata suka yi akan tuna ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin su a wannan shekara da muke ciki. Zauren ya samu halartar mata 'yan siyasa da masu ƙungiyoyin fafutukan ƙwato mata 'yancinsu. Ku biyo ni. Akan ce abu namu maganin akwabe mu. Idan ba a manta ba, a yanzu haka mata suna tarurruka a wurare da dama domin yaƙi da cin zarafin mata a duniya baki ɗaya ba najeriya kawai ba yau mata na wannan zauren za su tattauna al'amuran da suka damu rayuwar mata kamar yadda ƙididdiga ta nuna ta nuna cewa ɗaya cikin mace uku ta taɓa fuskantar cin zarafi ko a waje ko a ɗakinta. To a yau muna tare da manya-manyan mata 'yan siyasa da shugabannin ƙungiyoyi musamman ma ƙungiyoyin da ke fafutukan ƙwato wa mata 'yanci da bi musu haƙoƙinsu wadda aka fi sani da rafa ina tare nan da tsohuwar 'yar majalisar wakilai wacce ta fito daga jihar arewa maso gabas honorable asabe vilita bashir tana nan a tare da mu a yau din nan ina tare da shugabar mata ta jam'iyyar pdp ta arewa maso gabas hajiya hauwa bukar ita ma tana wannan zauren ina tare da sayyada alaika da ta yi tattaki tun daga kano ta bijos ta taho hannun abuja musamman domin wannan shiri a yau ina tare kuma da hajja mero muhammad mudi shugabar wata kungiya da ke fafutukan kwatowa mata 'yanci to ina tare da hajjiya bilkisu usman wacce ta taba rike mukamin darakta a babban bankin najeriya wadda aka fi sani da cbn ina tare da hajjiya umarimi da Habibu Ahmad dukansu jami'ai ne daga kungiyar kwato 'yancin mata da aka fi sani da rafa. Akwai Hadiza Sanda Umar tana shugabar kungiya ta mata a nan Abuja da kuma 'yan uwana Hajiya Kalas Abdulsalami tare da Hajiya Madina Ashiru Takwarata A yau za mu tattauna kamar yadda na faɗi na abubuwa da suke damun mata a Najeriya. Bari mu fara miƙa wannan na'ura ga Honorable Asabe Vilita Bashir wacce a yanzu ita ce shugabar cibiyar mata da ke nan Abuja ta fara mana wannan shiri. Honorable. A'udhu billahi mina shidani rajim bismillahi rahmanir rahim. To alhamdulillahi kamar yadda aka faɗa ni tsohuwar 'yar majalisa ce na na taraya da kuma na yi 'yar majalisa a can a jihar mu na borno kuma na rike makamai da yawa a kasan borno na daɗe ina siyasa yau shekaru na da biyu ina siyasa to zai magana akan damuwan da mata suke samu a siyasance a gaskiya mu mata a najeriya muna da matsala a siyasance domin kuwa idan an duba population na najeriya mata suka fi yawa amma idan an zo batun raba makamai ko kuma a sai zaɓe ana mayar da mata baya ana ci mana tuwo a kwarya idan an zo a siyasance lokacin zaɓe maza yan uwanmu sai su zo suna hana a zaɓe mu duk da an san da cewa mata mu ne muna iya rike jama'a kuma mu ne muna taimakawa muna da tausayi kuma ba makamin da za a ba mace mace za ta samu wanda bata rike jama'anta da kyau ba amma idan an zo a siyasance an zo jefa kuri'a sai maza su yi amfani da sunaye kala kala su hana mutane zaben mu to wannan daya kenan idan kuma an zo a raba makamai kwata-kwata ba su ba mace za ka ga idan makamai sun kai ko goma wanda za a ba mutane da kyar za a ba mace guda daya idan an ba da guda ɗaya ɗin ana ga kama ai mana wani favor ne aka yi mana to wannan yana damu sosai domin kuwa yanzu muna gwamnatin demokradiyya idan an zo mata su suke fitowa su jefa kuriya mazaje ba su cika fitowa ba sai dai maza da matasa su ne suna daurewa a gun akwati daga safe har zuwa yamma su ga sai sun kada kuryansu amma idan an zo raba makamai ba a so a yi da mata to wannan yana ci mana a kwarai sosai sosai ba kaɗan ba domin komai ba a yau a kasa idan an zo ciwon mace sai mace ce za ta sani idan an zo ana shawara ko kuma a wannan a gwamnatance idan babu mata a inda ake ɗauki decision making table ake cewa babu wanda zai kare mana mutuncin mu a wajen decision making table shi yasa muna advocating mata a dinga damawa da su a bamu iko kamar yadda muna da kuriyan mu kuma population namu ya nuna mu muna rabin kasa ya kamata a dinga damawa da mata kamar yadda yanzu wayansu jihohi kamar lagos state da kwara state yanzu suka sun dauki salau da kadunawa lagos state da kwara su ne muka ga yanzu suka sa kwamishinoni da yawa a gwamnatin su wannan kuma gaskiya za a ga canji in allah ya nan da shekara hudu za a ga canjin da za su samu a cikin tafiyan a gwamnatance a din su to irin wayana na suna nan da yawa ana ci mana towa kwarai sosai a siyasance har ma mun da mun daɗe a cikin siyasa yanzu mun gaji muna gan kuma wanda za su dauka bayan mu ma ba su da not encourage because ba a damawa da su idan mun yi mun musa su a kananan makamai kamar su kansila ko komishina ko su irin su kananan makamai ma ba a so a zama da su to ta yaya za a yi mata su yi girma mu yanzu wanda muka girma muna ritaya ba mu da yawan mata wanda za su gaje mu a cikin siyasa yanzu idan duba majalisa na kamar na state inda na fito babu mace ko daya a majalisa na na jihar borno to a national assembly ma matan da muke da su a senate suna nan kaɗan ba sa da yawa su takwas ne to irin wannan a cikin kajuba population na mata najeriya kuma an san aiki majalisa abu ne na rinjaye idan an zo issues na mata idan za a taking decision za ku za ɗauki kuriya mata kuriya guda takwas zai taɓa rinjaye sauran mazan ba so muna da babban matsala wanda muna so insha Allah gwamnatin Najeriya su duba yadda za su taimaka ma ba bangaren mata to sai tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar PDP ta arewa maso gabas hajiya Hauwa Bukar kin ji bayanan da honorable asabe vilita bashir ta yi a yanzu a wannan zaure menene hangen ki me kike ganin yake jawo koma baya a harkokin mata musamman a harkar siyasa assalamu alaikum to ni da nawa ra'ayin abin da yake kawo koma baya a siyasa game da mata shine na ɗaya tukuna mazan ma ba su ma san yadda za a tafiyar da harkar matan ba tunda mu matan ni dai ba zan ce ba mu da haɗin kai ba amma ya kamata mu jajirce mu san yadda za mu yi mu haɗa kanmu na ɗaya na biyu in muka sa muka haɗa kanmu yanzu duk wani gwamnati da zai shigo sai mun zauna da su sai mun yi sun mana alkawari me za su ba mu kafin ma a ce za a yi wani zaɓe ko ko za a je a koyi bayan wani ɗan takara 'yan takarar namu kuma yanzu a ce misali shekara nawa ni na wajen shekara talatin da wani abun na siyasa har yau ba mu samu mace da ta fito ko neman gwamna ko wani abu so ɗaya ina jin lokacin npn ne ma wata mata ta fito wata hajiya hassana ta fito a borno ta nemi takarar gwamna amma har yau ba wanda ya sake fitowa arewa ya nemi gwamna balle a ce wani abu na dan mataimakin gwamna ko wani abu ba su ba san da mu ba ya kamata in muka haɗa kai haɗin kai nan na mata shine muhimmi in muka haɗa kai yanzu ba wani da zai zo ya ci raba kawunan mu mu matan muna da matsala don abu kankani in aka kawo aka bamu shikenan sai mu canja ra'ayi gwamnatin tarayya ya kamata a bamu wannan hakkin mu din na 35% affirmative action ya kamata a bamu na Beijing dinna wasu kasashe a cikin Africa su Malawi su ko Uganda ne suna da mata 50-50 da su Rwanda ma akwai irin kaman bada abin nan ana so a bada mukamai akwai mukamai musamman da aka ajiye na mata in a samu mace ta yi okiwan na mukamin ba a bayarwa ya kamata kamata mu ma a Najeriya a dube mu da wannan amma kullum mu je kuma kullum a koma baya muke wancan gwamnatin da ta shude ba wai dan na gwamnati mu bane wannan gwamnati ma na kokari amma wancan gwamnati mata sun fi yawa a ministoci fiye da wannan mata mun samu ko goma sha hudu ne ko sha biyar a wancan wannan kuma shida kawai ne muke da shi ko bakwai ya kamata maganar mata bai kamata a kama maganar siyasa ciki ba mu kowane jam'iyya ko mai ci yanzu ko na da ko mata daidai mu za sha mata mu haɗa kai a manta maganan jama'iya yanzu ba maganar jama'iya ai maganar mata kawai mata su haɗa kai in mata suka haɗa kai wallahi in muka in muka haɗa kanmu su mazan kansu maza su ji tsoron su tumfare mu ko su nemi raba kawunan mu to mu rabin rashin haɗa kan namu nan ne shine ni matsala ta da ni mu na mata kuma su mazan kuma in suka ga inda akwai dan abin nan ba wani haɗin kai haka sai su shige su raba kawunan mu wannan ta yi gabas wannan ta yi yamma a zo kuma mu kanmu matan ma ba ma son kanmu ma gaskiya fi lai za mu faɗa inda muna son kanmu in kun ga yar mace na tsaye a layi lokacin zaɓe mu sha wahala mu sha rana mu kome muna zaɓe sai ka ga matan sun zo maimakon su zaɓi mace sai su je su zaɓi namiji da muna zaɓen mata mu kanmu muna zaɓen matan yanzu ai da kila mu yi nisa ba mu taɓa yin wannan arewa balle ma arewan mu din ma sai a kama gana addini a kama maganar yanki da su wani culture al'adu a saka a ciki wani sa ma al'adun ma za su zai ma doke maganan siyasa maganan addini al'adun ma ya fi ma abu na mahimmanci a cikin sha'anin siyasa sai a ce bai kamata mace ta yi haka ba bai kamata ta yi haka ba to yaushe kanmu zai waye kullum muke na a baya ya kamata da ni dai kira na ga mata ne mu haɗa kai muka haɗa kai abin zai fi mana sauki kun ji dai bayanin da hajiya hauwa ta yi kira gare mu mata take yi na mu kokari mu haɗa kai saboda idan zaɓe ya zo an ce mu ne muka fi yawa amma kuma mu ne kullum a baya to bari mu miƙa mu hajiya sayyada alaika mu ji nata bayanan me yasa kike ganin mata ba sa son kansu auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir alhamdulillah eh to kamar yanda ita hajiya ta faɗa ne su mata har yanzu kamar ko ba su waye ba ne shine ban sani ba musamman nan arewa ga kudu sun ci gaba amma mu nan arewa kullum har yanzu akwai bambanci kullum bambancin kabilu muke kawowa kuma gashi ya hana har yanzu mu mu ci gaba mu mata gashi mu ne muka fito kuka fitowa zabe a wahala mu ne muke wahala a gidaddajin mu da yara da me amma har yanzu an kasa fahimtan yadda za a yi to kamar yadda hajiya ta faɗa ne a haɗa kai su kuma maza su waiwaye mu su taimake mu mu abin da muke so babu kaman a'a a tallafa mana sana'o'i kiwon lafiyar mu abin da muke so kenan mu mata bai wuce haka ba mu muna so a waiwaye mu a tallafa mana su waiwayo mu su mazan su taimake mu tunda Allah ya sa su ne gaba da mu su mazajen to tunda ya zama to haka din mun yi biyayya to su waiwayo mu su tallafa mana kan sana'o'i da kiwon lafiyar mu ni abin da zan faɗa kenan to Hajiya Mai Rumudi kin ji bayanin Sayyida Alaika ta yadda da abin da Hajiya Hauwa ta faɗi ta ce maza su taimaka tunda duniya ya zama tasu ce yanzu magana ta gaskiya ke a matsayin ki na shugaban kungiya da ke kokarin fafutukan kwatowa mata yanci me za ki ce a game da halin da mata ke ciki a siyasance kuma ta fannin da sayyada aleka ta faɗi kiwon lafiya sana'o'i ga sunan barkate. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. To ni dai magana abin da mata suna fuskantar matsaloli hajji kin ce har da kananan yara. Gaskiya domin matsalolin mata yawanci na yara ne. abin da ya fi ɗauka mu a hankali a zamanin mu na yau shine magana fyaɗe gaskiya fyaɗe na mata da ƙananan yara ya yi yawa a al'umma abin takaici shine sai a duke mu a hana mu kuka akwai wani bidiyo da na gani a najeriya ne kawai za a iya yin wannan dan nepa ne da ya je zai ci mutuncin mace a nan yake faɗa zai mata fyaɗe karki ce wai a ɓoye ne irin abubuwan da mata ke fuskanta kenan har ya fito bainin jama'a akan aikin ta take yi na nepa da namiji ne zai iya ce zai mishi wannan fyaɗe to me aka yi mishi dan allah me kika ji aka yi mishi har yau kin ga shi kirikiri ya ma fito kenan to fuskantar matsala da mata suke yi kenan ko a wajen aiki ko wani abu za ki ga an tauye musu haƙƙi fyaɗe wata za a yi mata fyaɗe da yaddanta da yaddanta domin me domin ya jibanci aikinta da wasu abubuwa tana kunyanta fito ta faɗa a wannan al'umma namu idan mace ta fito ta ce an mata fyaɗe maimakon a tosaya mata za ki ga ita ce ta dawo kuma abin walakanci ita ce har wasu maza tsine mata za su yi shi fa namijin ba a mai komai ba shi bai yi komai ba itan da ta shiga cikin matsala ta shiga cikin wahala ita ce to shi yasa zaki ga yawanci yawancin mata wallahi sun shiga irin wannan halin ba su iya yin magana ko yara ƙanana ne aka yi musu fyaɗe yanzu iyaye mata za ku yi shiru don Allah kar ku faɗa kar a bari a ji asibiti din ma ba za a kai su ba balle a ce an gan an samu matsalolin su balle a saboda me ana son a rufe idan kika ga wanda suka shiga halin fyaɗe yanzu na zaki ga sun tashi da ciwon kanjamau sun tashi da ciwon sanyi da sauransu babu mai tallafa musu babu mai cewa ku zo ku ji ya kamata a ce al'ummar mu na yau ko a addinance wannan abin ba a yarda da shi ba wanda ya maka fyaɗe ɗin nan shi har sai an ɗauki hukunci a kan shi har sai an gani cewa an kwato ma yara ko mata hakin su da ba za a ƙara ba yanzu ya zama to abin ado domin idan namiji ya fyaɗe maimakon shi a ƙamace shi a yi hukunci matan da aka yi mata ko yarinyar da aka yi mata ita ce abin kyama ita ce abin gudu to ni gaskiya a matsalolin da matan ƙasar na suke fuskanta yana da yawa amma a dubi mutuncin mace duk namiji ko waye yana son mace mai mutunci idan kana son yarka ta yi mutunci kana son matarka da mutunci amma ba ka son ƴaƴan wasu da mutunci idan wannan abin ya faru da su a tallafa a dinga ba su magana magani ba laifin ku ba ne haka Allah kuma za mu ɗauki mataki za mu idan ya faru ku fito ku faɗa mu za mu tallafa muku wallahi za ki ga wannan abubuwan ya ragu maimakon ya kasance kuma a kowane lokaci su ne ake cin zarafin su to ni kin ga a cikin matsalolin da yake damuna na mata da wannan maganar fyaɗe da ya kamata mu mata da maza ma mu fito mu nuna cewa bai dace ba mu nuna cewa wanda su aka musu fyaɗe din ba su yi aibi ba su aikata illa ba su aka aikata musu illa su za a karɓa musu yanci kar ya kasance ana kyaman kar ya kasance ana gudun su to ni magana ta ke na hajiya madina na gode a nan za mu dasa aya a wannan shiri sai makon gobe za mu ɗora akan ire-iren matsalolin da mata ke fuskanta a najeriya A madadin bakin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hauwa Umar sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka ɗauki shirin a faifai da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu barkamu da saduwa a wannan shiri na rayuwar birni. Yau muna tare ne da wani malami haka mai aikin gadi. A ko zaka gabatar da kanka? Ni ne mai suna Ayuba Friday daga Niger State daga local government gurara local government gurara garin nan na wuta din nan ko akwai babban dam din nan? Eh a ga sosai gaskiya muna da ruwa sosai na wuta wanda ke kawo wuta a jihar Niger. Ganin cewa ga shi yanzu ka zo nan garin Abuja kana aikin security wato kaman gadi kenan tsaro ko? Menene baka sha'awa da ka zo ka fara wannan sana'a? Eh actually abun da ya sa in ka duba a jihar Niger rashin aiki gaskiya masala ne ga gare mu masu youth ta kuma mu yi addu'a mun gani a cikin abuja in ka yayi aiki din da nazari da kuma kunci hankali za ka ya samu wajen fita da kai shi wannan aiki na gadi daga can gida gurara aikin da kake yi kenan a gaskiya ba aikin da dama nake kenan ba a farko ni na yi nc niger state college education na gama kuma na da certificate na to dama na koyarwa ne a makaranta na jami'a na private school amma ba sa biyawa yadda ya kamata wani wata kuma ana rike mana bashi sai dai na zana duba na ya na sadu da abokina ya ce min akwai wani iri security da ake yi nan ana dan biyawa in wata ya kare sai na ce to na samu ni bari jan gwada amma baka ganin cewa ganin cewa gashi har ka taka mataki na ilimin karatun boko har ka yi NCE me yasa a can baka ganin cewa da zaka samu wani aiki wanda ya fi wannan? Eto eh inda na faɗa farko a jihar Niger gaskiya masaloli na aiki da ya suna nan da yawa in ba ka da na gaba duk da takadanka ba za ka samu wanda zai ma taimako ba. abin da ya sa kenan masalan jihar Niger kenan yanzu haka. To ka dubi cewa kaga kai da malami ne fa na makaranta kana koyi da ɗalibai kana da ɗalibai yanzu gashi a nan ka zo Abuja kana aikin gadi kaman ya kake ji ne da wannan canjin rayuwa haka. Gaskiya dai abun dai ba soke amma dai kai san komin kasa rai da kuma da addu'a kana nima nufin Allah ba abun da Allah baya yi To amma yanzu da kake wannan aiki na gadi kaman a wata kana samun kamar nawa a gaskiya dai a nan a wata na samun abun da dai ya kai dubu goma sha biyar a wata kamar da da kake can gida kuma kake koyarwa a waccan makaranta da ka ce kana koyarwa kamar nawa ake biyan ka a wata a wata can suna bani dubu tara ne da dari biyar amma kuma a wata zai kare ba za su bani ba amma ka duba fa rayuwa a abuja tana da tsada baka ganin wancan dubu tara da kake samu a can za ka fi iya yin tattalinsa ka yi wasu abubuwa a can nan in ka duba fa rayuwa tana da tsada ko me zaka ce eh lalle dai haka ne amma abun da ya bamu mu shawayin aiki a buda shine baka sani ba kila wata rana zaka ya hadu da wanda zai yayi ma taimako amma an ka a can a jihar naka duk wanda suna na wajen suna tunanin da su sun waye ka so tunanin su inda zai ka yi ka rayu ka rayu kana wannan aikin kuma kana ta kokarin kana neman aikin gwamnati kenan eh, eh da yadan Allah abin da ina yin kokari kuma ina yin kenan na sadu da wani sun ce masu ga abin da ilimi nan da ni yi ko dai dai za a yi min taimako a wani waje to gane nan abin da ni na kokari na yi kenan duk din na yin gadi da amma na kokari na yi submitting su takaduna a wajen da na ji wai akwai wasu aiki yanzu ka yi shekara nawa a wannan garin na abuja kana wannan sana'a a actually shekara na na biyu kenan a nan gari na abuja ina yi wannan gadi amma ka dubi fa abuja wani birni ne mai tsadar rayuwa za ka kalli kuɗin haya yana da tsada kana aina kake zama ne kana haya ne eh a gaskiya lalle ga aikin mu muna yi shi mako daya dan kuma mako daya mu je mu huta a mako daya din nan na koma gurara that is jar ninja in aikin da zan yayi aikin numa dan kadan kadan in yi mako kuma ya cika san dawo kuma kusan kowane sati dai kana komawa gida kenan eh aka ne aka ne yaya batun iyali kana da mata ne da yaya a lalle dai ban da mata yanzu haka amma na da iyaye aikin su kuma kamar yana wuya na ne wani lokaci ne na ce da su da me karfin su yanzu ya rugu Allah ya taimaka sosai ina maka fatan alheri amin amin nagode to nagode ni ma shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.